zuciya na da ina buƙatar isharuwa na sanyi don kore damuwa hayaniyar kai na ta yawa rashin ganin tawa rayuwa na san kuna so kusan dalili gare ni me ke faruwa ka ta nan ma tana zuwa ya za ki jefa ni damuwa gare ni ke ce rayuwa ba ki ciwo ya hau hawa

sokaci I'm ba za mu iya ta